ainihi wata jarida mai zaman kanta ce ta bankaɗo labarin da ke cewa murɗiya da cin hanci a jarabawar tantance jami'an da suka cancanci shiga sahun ma'aikatan gwamnati wato concours d'entrée à la fonction publique sun zama ruwan dare a wannan ƙasa ta Nijar kamar yadda a baya-bayan nan irin haka ta samu a lokacin da aka gudanar da jarabawar jami'an kiwon lafiyar al'umma wannan ya ba reshen transparency international a nishar wato anlc kwarin gwiwar rubuta wa shugaban kasa isu muhammadu wasiƙa akan buƙatar ɗaukar matakan murƙushe wannan mummunar ɗabi'a da ke ƙoƙarin samun gindin zama malam mamman wada shine babban sakataren anlc reshen transparency international a nishar mun yi mamaki ya aka yi ma nan ba ta tsaya ga hanya ba da ka takarda wani bi tantata sai ta leƙe wajen wannan ta leƙe wajen wannan shi an duka wangan dai ta je kuma kowar ta je wajen shugaban kasa sai ya kire mu da ya kire mu wani safa ke jiya ya ce mu na ɗai cin hanci da rashawa zai yi kokowa da shi tukuru wan ya ce babu sabba ya ce kuma busa wannan konkur a yi a yi bincike duk wanda aka samu hannun shi a cikin cin hanci da rashawa ko ma wane ne ko mu matsayin shi a kai shi gaban kotu tunda shi mandaɗi shi ne na ƙarshe ƙoƙarin da za a yi ya bar ma 'yan ƙasa ƙasa wadda babu cin hanci da rashawa na biyu ya ce yana da niyya ya bar ma 'yan ƙasa ƙasar da ke da arziki wanda arzikin ƙasa ke ma 'yan ƙasa amfani ba wanda wasu za su eh, a shirga da shi su da nasu suna jin daɗi sauran mutane na talauci. saboda haka shugaban kasar ta Nijar ya umarci hukumar yaƙi da cin hanci halsiya ta kula da wannan lamari wacce ita kuma ba tare da wata wata ba ta kaddamar da bincike a kai kamar yadda mataimakin shugaban hukumar ta halsiya Salisu Ubandoma ya bayyana wa muryar Amurka. Da ya samu wannan wasiƙa ya kere mu da gaugawa don ya fi ƙarin bayani ga kasance yake. aka zo aka bashi bayani tare da rahoto wanda halsiya ta yi yanzu haka zancen nake maka rahoton wanda yana cikin hannuwan koti kenan mai procurer mai kara eh, bincike da ya wara tun jiya ana nan ana yin shi kuma na tabbatar da za a cimma ruwa tuni dai wasu jami'an da ake zargi da hannu a wannan badakala ta karɓar cin hanci a jarabawa suka shiga hannun 'yan sandan farin kaya wato feshi lamarin da ya sa ƙungiyarsu su ta sinafra yin zaman darshin don nuna rashin gamsuwa da wannan mataki Sule muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.